juma'a da ta gabata 20 ga watan goma na shekarar 2017 an fafata a wasannin league league na kasashe daban-daban inda za mu fara da kasar ingila bangaren premier league a wasan mako na tara inda kungiyar kwallon kafa ta west ham ta sha kashi a gidanta a hannun britain and hub da kwallo uku da nema a ranar asabar kuwa 21 ga watan na goma na shekarar 2017 chelsea ta caccaka watford da kwallo hudu da biyu yayin da huddersfield ta doke manchester united da kwallo biyu da daya manchester city a gida ta samu nasara kan volley da kwallo uku da nema yayin da stock city ta sha kashi a hannun afc bournemouth da kwallo biyu da ɗaya yayin da newcastle united ta doke christian palace da kwallo ɗaya mai ban haushi leicester city ko ta lallasa swan city ne a gidanta da kwallo biyu da daya ita ko kungiyar kwallon kafa ta southampton ta doke west bromwich da kwallo ɗaya mai ban haushi a jiya lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta everton ne bata da daɗi ba domin arsenal ta bi ta har gida ta toshe ta kwallaye biyar da biyu tottenham a gida ta toshe liverpool da kwallo hudu da daya. a saman teburin ko na premier league mako na tara kungiyar kwallon kafa ta manchester city take jan ragamar da maki 25 da kwallaye 32 manchester united tana mataki na biyu da maki 20 da kwallaye 22 tottenham tana mataki na uku da maki 20 da kwallaye 19 daga kasar ingila sai kasar spain inda bangaren la liga na kasar aka buga wasannin mako na tara a ranar asabar ta gabata aka fafata wasannin ga kuma inda sakamakon wasannin ta kama levante a gida ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsa da getafe sai real batis ta samu nasara akan alabes kwallo biyu da nema Valencia ta samu nasara kan kungiyar kwallon ta Sabila inda ta balbala mata kwallaye hudu da nema. Barcelona ta doke malagar kwallo biyu da daya. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Villarreal ne ta samu nasara a kan Las Palmas inda ta lallasa ta da kwallo hudu da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ta sha kashi a hannun Atlantico Madrid da kwallo daya mai ban haushi. Leganes a gida ta doke Atlantico Bilbao da kwallo daya mai ban haushi. Real Madrid kuwa ta yi sammako akan Ebony da kwallo uku da nema. saman teburin barcelona take jan ragaman da maki 25 valencia tana mataki na biyu da maki 21 sai real madrid take mataki na uku da maki 20 sai kasar jamus bangaren bundesliga su ma wasan mako na tara inda ranar juma'a schalke 04 ne ta samu nasara akan Men's 05 da kwallo biyu mai ban haushi Eintracht Frankfurt ko ta tashi biyu da biyu ne tsakanin ta Borussia Dortmund sai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach ta sha kashi a hannun Bayer Leverkusen da kwallo biyar da ɗaya. kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig to ta samu nasara akan sugar kwallo ɗaya mai ban haushi. FC Augsburg kuwa ta sha kashi a hannun Hannover 96 da kwallo biyu da ɗaya. Yayin da kungiyar kwallon kafa ta Hamburg ta sha kashi a hannun baya muni da kwallo ɗaya mai ban haushi. A jiya Lahadi Colin ta tashi can jaras babu ci tsakaninta da Wai da Bremen. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta SC Freiburg ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da Hata Berlin sai Wolfsburg ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da Hoffenheim. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund tana jan ragaman na Bundesliga da maki 20 a mataki na ɗaya sai ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern take biye da ita da ita ma da maki 20 da ƙwallo 22. RB Leipzig tana mataki na uku da maki 19. a ligue na kasar faransa kuwa A wasannin mako na goma a ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta San Etan ta sha kashi hannun Mantafele da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kuma a ranar Asabar inda Monaco ta doke kaina da kwallo biyu da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta Nantes ta samu nasara akan Guigam da kwallo biyu da ɗaya yayin da Rennes ta sha kashi ta doke Lili da kwallo ɗaya mai ban haushi. Mens ko ta sha kashi a hannun Dijon ne da kwallo biyu da ɗaya yayin da Anga SCO ta sha kashi a hannun Tolisa da kwallo ɗaya mai ban haushi. Ita kuwa mens SC ta doke doke girandis ne da kwallo ɗaya mai ban haushi a jiya lahadi nancy ta sha kashi a hannun strabo da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta lyon ko ta jiran mikiya ne akan kungiyar kwallon kafa ta troyes da kwallo biyar da nema yayin da olympiacos marseille suka sulhunta biyu da biyu su da psg psg din da take jan ragaman teburin na kasar faransa a mataki na daya da maki 26 sai monaco take mataki na biyu da maki 22 nantes tana mataki na uku da maki 20 idan muka duba abubuwan da ke faruwa a bangaren hukumar wasan kula da wasan kwallon kafa ta duniya FIFA bayan fitar da jerin sunayen 'yan wasan da za su zamo zakaran za a zaɓi ɗaya a cikinsu wanda za su zamo zakaran ƙwallon ƙafa na duniya ɓangaren mata na shekara 2017 ya bar baya da kura inda wata shahararriyar 'yar wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar amurka mai suna megan ana 'ya shekara 33 da haihuwa ta nuna rashin jin daɗin ta wajen zaɓin 'yan sunayen 'yan wasan da za su kara a tsakaninsu inda ta ce a zaɓin 'yan wasan hakan bai daidai ba don ba a zaɓo wanda suka cancanta ba yin haka kuma yana nuna cewa ita hukumar ta fifa ta damu da sha'awar wasan ƙwallon kafa ta mata ba domin tana nuna son kai wajen fidda 'yan wasan da su fafata a wajen neman zakarun na 'yan wasan na duniya hukumar ta fifa kuwa bayan an yi wannan magana ta ce ita bata da hannu ko kaɗan wajen fidda jerin wayannan sunayen wayanda suke da hakkin fitarwa su ne kaftin kaftin na ƙungiyoyin ƙasashe daban-daban da kwacawansu da kuma ɓangaren 'yan jaridu marubuta labarin wasannin ƙwallon kafa sai dai za ta ci gaba da duba wannan koke da 'yar wasan ta kawo iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi e. huta lafiya